الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finna bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na Damcoba wanda yau muke yinin talata yammacin sha uku ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da hudu ga watan Afril miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Kamar yadda muka saba haɗuwa a irin wannan wata mai albarka a kuma lokaci irin wannan mai albarka na bayan la'asar don karatun tafsirin Alkur'ani mai girma yau ga shi Allah Madaukakin Sarki ya sake haɗo mu. jiya mun tsaya ƙarshen aya ta tara cikin wannan sura mai albarka suratu hud wanda kuma ya zama shi ne aya wacce ta zama cikamaki na tarihin annabi salihu alaihi salam da shi da mutanensa yau za mu tashi kan aya ta tara kuma mafari dangane da abin da ya shafi kisan annabi ibrahim alaihi salam ولقد جاءت رسلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإجر فلما رأى أيديتهم فلما رأى أيديتهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تهب إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأن وأنا جوز وهذا بعلي شهيد شيخا وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب لشيء لشيء عجيب قالوا أتجا قالوا أتجا أتعجبين قالوا أتعجبين أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد نعم Allah madaukakin sarki yake cewa walaƙad ja'at rusuluna kuma haƙiƙa tabbas 'yan aikenmu sun zo waɗannan ‘yan aike da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da su, humul mala'ika su ne mala'iku. Waɗannan mala'iku ɗin nan sun zo ne a matsayin ‘yan aiken Allah zuwa ga Ibrahima, zuwa ga annabi Ibrahim bilbushira sun zo mishi da albishir. Sun zo da wannan albishir ɗila wasu malaman tafsiri suka ce, tubashiruhu bi ishaq suna mishi albishir ne na cewa zai samu ɗa mai suna ishaqa da yake dama kamar yadda aka sani ne annabi ibrahim alaihi salam ya share lokaci mai tsawo a rayuwa Allah bai ba shi haihuwa ba kusan ya kai shekara 90 a duniya Allah ya zo ya ba shi ɗa Ismail a wurin wata baiwarsa da matarsa Saratu ta mishi kyautarta, wanda wannan baiwa ita ce Hajara. To bayan da ta haifa mishi ɗa Ismail kuma ya je ya ajiye su a can inda garin Makka yake a yanzu, wanda a lokacin kwari ne wadin ghairi zar'in. kwari ne wanda babu shuka babu dashe ba itatuwa a wurin. To ya dawo ya ajiye ta da ɗanta babu wani ɗansa kuma da yake wurinsa tun da dama ɗaya ne shi ne Ismail. To su malamai suka ce, waɗannan ‘yan aikin Allah ma'ana mala'iku sun zo wurin annabi Ibrahim ne, suna mishi albishir da cewa za ka sake samun ɗa mai suna Ishaq. Waƙila wasu malaman tafsirin suka ce, a'a sun zo mishi albishir ne bi halaki ɗaumi loɗi. da halakarwa da za a yi wa mutanen annabi Lutu alaihi salam domin annabin Allah Ibrahim yana matsayin kawu ne a wurin annabi Lut zamanin su daya sai dai kowa da garinsa kowa da irin jama'an da Allah ya aiko shi da shi to shi annabi Lutu mutanen da Allah ya aike shi zuwa gare su mutane ne waɗanda suka shahara da alfasha innakum lata'tuna rijala shahwatan min dunin nisa wani irin alfasha suka zo da shi namiji yana neman namiji wannan ɗabi'a nasu ya addabi mutanen duniya a lokacin babu irin wa'azi babu irin salon nasiha wanda annabi Lutu bai fito ya musu ba sun kiji annabi Ibrahim ba irin shawarwari da nusarwa da bai nuna wa annabi lodo akan annabi lod ya bi wannan hanya ya nuna musu illan haka annabi lodo ya yi aiki da shawara di ya nuna musu amma sun ƙiji sun ƙibi to shi ne rana ɗaya Allah ya aiko waɗannan mala'ikun su zo su yi wa annabi lodo bayanin cewa za a saukar da ruwan azaba za a kifar da garin to waɗannan mala'ikun da suka tashi zuwa wurin annabi lod ba su wuce dayet wurinsa ba, sai suka ratse wurin annabi Ibrahim, shi ne a nan uh, walaƙad ja'at rusuluna Ibrahim shi ne bilbushira ma'ana suna mishi albishirin cewa ai mutanen annabi Lot da suka addabe kunnan yanzu haka mun zo da saƙon za a saukar da ruwan azaba. za a yi wa garin upside down za a kifar da garin a halaka su wa yushhidu lil awwal abinda zai ba bada sheda akan maganan farko wanda maganan farko me ya nuna maganan farko ya nuna cewa mala'ikun sun zo ne da albishirin cewa annabi Ibrahim zai samu ɗa mai suna Ishaq in wannan zance da suka yi suna da hujja ƙarƙashin wani aya da Allah ke cewa, Falamma zahaba an Ibrahim rau'u, wa ja wal bushra, yu jadilu na fi ƙaumi lotsi, ƙalu salaman, ƙala salam. Kaga wannan zancen abin da ya nuna, ai lokacin da tsoro da firgici ya bar annabin Allah Ibrahim, domin farko sun zo mishi ba su bayyana ƙarara a sifan mutane ba duk da a zahiri za ka gansu mutane ne, amma da aka je aka ajiye musu abinci, sai zanto hannunsu la ta sulu ilaihi ba ta isa zuwa ga abincin. Ga abinci a gabansu kusa, a kan dani tebul, amma suna miƙa hannu sai hannun baya isa. Suna ta ƙoƙarin su kai hannu cikin abincin, amma hannun baya isowa zuwa ga abinci. me ya nuna mala'iku ne don mala'iku ba sa ci ba sa sha to da wannan tsoro ya tafi ya bar annabi ibrahim sai albishir ya zo masa yujadilu na fi loɗi. A kan wannan bishara da ya zo wannan bayani da ya zo halakarwa ne da ake so a yi wa mutanen annabi lutu alaihi salam da haka yake cewa ƙalu mala'ikun suka ce salaman Tsala shi ma ce salam ma'ana gaisuwa ne da amsa gaisuwa. Yadda ka san anamu shari'an, sigan sallamanmu shi ne assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. In ka tafi akan na farko assalamu alaikum lada goma, assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada talatin to kaga wannan sigan namu sallaman ne a yanzu amma su kuma a zamanin annabi ibrahim nasu sigan sallaman in ka zo kawai salam yadda a namu in an maka sallama mayarwanka wa alaikumus salam ko wa alaikumus salam wa rahmatullah ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to su kuma a nasu in an zo aka ce maka salam kai ma sai ka ce salam aka sai gaisuwa da mayarwan yake idan aka yi muku sallama faruddu bi ahsaniha aw misliha kuma yadda mafi kyawunta da haka salam sai kai maka ce salam to yayi da haka mala'ikun suna zuwa suka cewa annabi Allah Ibrahim salaman qala salam aminci ce kuma aminci ai alaikum ma'ana amincin Allah tabbata gare ku qala ulama'ul bayan malamai masu bayani suka ce hadha ahsanu ma hayyuhu bihi wannan shine mafi kyawun gaisuwa da suka yi wa annabi Ibrahim alaihi salam li'anna raf'u yadullu ala thubuti wa dawam domin wannan arrafu nan yana nuni ne a bisa tabbata da dawwama ma'ana qalu salaman salamun suka ce amma me yasa aka ce qalu salaman domin anan salam ya zo a matsayin maf'ulun bihi ne kaga maf'ulun bihi kuma dole ya zanto mansub yana ɗauke ne da fataha in ba haka ba salamun ne ma'ana su sun ce salamun shi ma ce salam to duk inda ka ji sallama zo da salamun wannan rufu'an yana nuna tabbatan wannan amincin da kuma ma'ana amincin ya tabbata a gare ka za ka ai sigan sallaman mu assalamu alaikum ne ba assalama alaikum ba assalamu alaikum in kuma baka sa ma'arifa ta alif da ba to sai dai ka ce salamun alaikum salamun alaikum ko kuma assalamu alaikum ma'ana dai sai rufu'a din ta bayyana da haka yake cewa suka ce salam shi ma ce salam fama bisa. bai yi wata wata ba ma'ana fama bisa. bai yi wata zama ba bai ji ta zama ba an ja abi ijilin take ya zo da wani ɗan maraki. Haniz, ƙoshashe matashi kenan matashin ɗan maraki, ma'ana, ai, zahaba sari'an, mala'ikun suna zuwa, shi fa yanzu fa bai san ko mala'iku ba ne, a zancen da ake, shi dai yanzu yana dubansu ne a matsayin yayi baƙi mutane, shi ne halin da ake ciki. Da haka suna wannan sallama, ya amsa, ya karɓe su, yana ba su wurin zama fa bai nemi wuri ya zauna ba a'a bai ga ta zama ba zahaba sari'an tafiya yi cikin gaggawa fa atahum bidiyafa zo musu da abin tarban baƙi. da me ya tarbi wannan bakin wa huwa ijlu fatan ya zo ne da ɗan maraƙin saniya wato saniya matashin sa saniya wacce take matashiya matashi aka je aka samu aka yanka ma'ana ba ƙaramin shanu ba ba tsohuwa ba tsaka tsakiya matashiya take ya sa kai mata wuka aka yanka kafin ka ce wani abu a ɓata lokaci ma za a fidda kayan ciki za a fidda jan nama a'a ina kawai take aka yi fiɗa kawai aka fara balangwanta an haɗa wuta kawai an fara balangwanta laraba har yau suna da wannan ɗabi'a ɗin. idan ka ji a matsayin baƙo, to kawai aka ce minti ka ba da mintuna kawai za ga tuni kawai an haɗa wani tukuba irin na masu balango take an kwantar da rago har an fida an sa ta a sama an aje maka wuka kawai kana zance kawai kana kana gyara mata zama wannan a matsayin baƙo kenan taron baƙo. laraba akwai wannan to annabi ibrahim yi kenan ana zuwa kawai sa aka samo mai kyau mai lafiya matashiya kasan tako shi ta yi mai to take aka yanko ta hanif ma'anan hanif wannan mashwiyun gasashe soyayye mm, kasan nama gasashe ko soyayye akwai ba da ma'ana ai to an zo da ita wannan ijil wannan ɗan maraƙi matashiya hanizin a gashe take ta soyu ta sha wuta alar radufi wahiyar hijara an ɗaura ta gatanan akan wannan tukuba ɗin nan na irin masu balango to gatanan an shimfiɗa ta a kai ta ga ba za a cire ta ba tana shan ɗumi ne ai ba ka masu balango suke ba ai ba a kashe wuta a ce ta gama gasuwa a'a to an ka zo ka saya da sanyi ba daɗin ci ai a wutan take a zo sa yana ɗaukowa yana ƙona shi ɗin nan ba cewa sannu ko kana cewa sannu daɗi kake ji amma ga yana yanko ta lafiya kalau zaka ce a'a me balan gobarin yi taɓi? to ba taɓi ba ne, ƙarya ne ji da sanyi ko da don haka ga ta nan akan wuta an aje musu wuka ku yanka ku ci kawai Abdullahi ɗan Abbas ya zo da magana wanda ya fitar da ma'anan wannan aya yake cewa da yake bayanin wani aya ayan da Allah yake cewa faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin saminin kaga wani aya haka ya nuna bakin da suka zo annabi Ibrahim ya miƙe ya je ya zo da wani ‘yar maraki samin ga mai ga kitse faƙarrabahu ilaihim ya kusantar musu da wannan nama kusa da su fa qala yace ala ta'kulun ba za ku ci ba ne ku fa aka yi ma'ana an yi tun da wuri an zo an aje ya zaga ba abin da suka ta ba za ku ci ba ne sai ce wa haɓatta ban mana ta aya adabud diyafa ibnu abbas ya ce wannan ayan ta tattari bayanai dangane da ladubban bako haƙƙin bako ladabin tarban bako ayan yana koya mana ladubban tarban baki min wujuhin kafira ta fuskoki masu yawa wannan ayan ya nuna mana don haka ya nuna mana cewa a duk lokacin da ka yi baƙo kar ka karɓi kayan ka je ka ajiye mishi ka nuna mishi ɗaki shi kenan sai ka zauna sai ka ce sai haƙuri fa mu ma muna jiran abincin rana a a wannan baka kyauta ba a lokacin da baƙo ya zo ko bai daidai da lokacin cin abincinku ba a yi marmaza a haɗo mishi abin da zai haɗo a lokacin don mai shi daga hanya ya taso baka san wahalan da ya sha ba baka san yunwan da ya ɗebo ba to a haɗo mishi abin da za a karfe shi a yanzu menene zai iya dahuwa a yanzu in ba ɗan maraƙi a gidanka samo rago in babu rago samo ɗan akuya <laughs> wani ya yi dariya in babu ko ɗan kaza a lallaba ya haƙura shi kuma da kazan ko ɗan agwagwa in babu ko ɗan tantabara in babu sai a ji a haɗo fura da nono da siga amma dai kar bako ya zo ya zama shiru na a ina koka kuma na yan gida ne a ina haba <laughs> ya ci koka kuma abu ya ɓaci ai na uwa an babu ko abin nan kawai to a ciro dubu ɗaya ko dubu biyu yanzu yanzu a yi wurin mai balango a ja sai ga dubu biyu kawai sai a samu wani kirji ta nan haka a ɗago ta nawa ne wannan to ka sarrafa ta a zuwa ajiye mishi a samo yogurt minerals a ajiye da ɗan faro mai sanyi a ta ba shi wuri in kana wurin yana jin nauyi ba a iya kora ta mai kyau kai kuma ka jawo ta sunna ce ka ci mai lafiya in haƙƙin bako ne in ya zo a tare shi da mai lafiya din da haka ranar kuka aka yi ne a rana a ɗan ba kan hutu ɗan gida su ci albarkan bakon haƙƙi ne a duk lokacin da ka yi bako kwana uku haƙƙinsa yana wuyanka. Rana na farkon kuma yana da haƙƙin wannan gara, wannan gara ɗin abinci ne mai lafiya ba lami-lami ba, in ta musamman ce. Ba ka ganin ‘yan aljanna? Allah ya kai mu a tabbatar da fassaran a kanmu. Suna shiga aljanna mai za a yi musu, akwai tarɓa ta musamman ai. Ayoyin ƙur'ani da yawa sun nuna ayya yake cewa, nuzulan min ghafurin rahim me ma'anan nuzul gara ne idan ka ji an ce nuzul liyafa na musamman na taron bako in aka ji bako yana zuwa ka je hajji ko umara ko ka shekara abuja ko lagos aka ji kana dawowa ba ana ta waya kana daidai ina ba to akwai daidai garin da in kake to za a daura tukunya za a dan yanka kaza wannan nuzul ne taranka ne to ran da za a shiga aljanna kana shiga a zauren Aljanna sai a tsayar da kai kai karka ce zauren aljanna ko amerika albarka amerika ai kauye ce za a tare ka ne akwai wani inda za a tare ka zauren aljanna sai a tare ka akwai nuzul akwai gara an haɗa maka liyafan sanda zuwa aljanna liyafa ce ta sanda zuwa da haka ana taranka sai a abin nan ɗinka to kai ka san irin abincin aljanna ba to ta musamman da za a tare ka ya sunanta kai ma ka sani ai ba magana wa bashirin lazina amanu wa aminu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratin Ahan, qalu hadha allazi ruziqna min qabl amma me wa utubihi mutashabiha rudewa ne kawai aljanna kenan to haka kai ma a duniya duk ran da ka ji za ka yi baƙo to ranan da Allah a ɗan cire rowa in a ɗan ƙure a daka tukunyan ta yi sabon haɗuwa baƙon in ya zo ya gada ba. wannan tarɓan baƙo da ka yi kana da falalanka ta musamman ba ran nan mun faɗi hadisin a tafsirin mata ne wani ne ya zo baƙo ne a madina ya rasa wanda zai tarfe shi bai san kowa ba ya zo ran manzo Allah ya rasula ni ba ko ne ba wanda na sani ba wanda zai tarbe ni annabi ya tura gidan shi dakin matan da yake ranan girkin ta ne yaya a samu wani abu na da bako ta ce billahi lazi ba komai a ɗaki ya tura wurin ɗayan ita ma shiru wurin ɗayan sai da aka kewaye matan duka tara babu wanda akwai abinci wurinta annabi ya ce ba zai gagara ba aka yi isha ya dobi jama'a yace jama'a ina da bako wa zai karba min bako na wani ya ce ya rasulullah gani ni zan karba maka amma fa shi ma gidan fa shiru ne amma ce zan karba bakon annabi ai zan karba yana karbin bakon ya zo gida da shi sallama sai ya shiga wurin uwar gidan dama sauke bakon a ɗakin sai ce ke mun yi bakon annabi yaya akwai abinci tace wallahi ba komai abincin da na yi buga-buga na samu iya abin da yaran nan za su ci ne ni da kai ma da mun cire kanmu ba ma lissafi yara dai da ba sa haƙuri da yunwa to abin da na iya su ne sai ce to yanzu abin da za a yi kin ga dai bakon annabi ne tace haka ne yace kiran rashi yaran su yi bacci da yunwa wannan abincin bakon ya samu abincin ma fa gashi gashi ta maganan malam ne kuka ne hmm, kasan a su alhaji umar suna kiranta wai yagiya mai shokin kasan goro akwai sawa abinci suna amma shi bai iya nemo wa ya kawo ba in ka tura goro ya ma cefa ne bai iya ba shi yasa ya sabon aure sai ana rike hannun shi in ba haka ba zai kwa ba. sabon aure ne kawai ya dai layin yan yakuwa sai ya cire dubu ɗaya ya kai shekara biyar zuwa goma baya ya cire dubu ɗaya a hada yakuwa da alehu sai haka a ina dubu biyu da ya miƙa dubu biyu ce a haɗa akuwa da alewu shi wannan ɗin ya ga kuɗin haka kake ne malam ka haɗa mun da ba ka gani na kuma don na abin siya zan ba ka haɗa mun miya a ci a gida sabon ango sai dube shi to ya ɗauko laita mai zane ya ciccika sai ba shi sai ba shi da dubu ɗaya sai zai tafi sai ce wannan dubu ɗaya ta tsaya tsaya da canjin ka sai sake ba shi ɗari tara ya da anguwa ana a ya fara riko leda ka fara jin jiki ta a wani jin jiki dama haka auren yake muka yi ta gudun aure muna tsoron cefa ne yanzu duk wannan abin naira ɗari tsofin aure suna wurin suka ta amma tsada ma dai amma tsada a kai na auren kama a abin na a tsada aka yi ma to kaga sabon abin nan ai to da wasu sabon ango kuma ya je samu mai nama zubo min nama, ana dan sa kashin kai cire kashin ka sa min nama zalla nawa ka ba ɗari uku ne an ƙara ma ɗari biyu ni ba na son ga kashi da wani kita kita to gashi wata ran zai zo yana roƙo ba kashi kashin ne ka dan haɗo ta a ciki <laughs> na'am to haka aka yi aka zo in ka yi wannan bako abincin da za ka tare shi da haka yace kirarrashe su tararrashe su kai bacci sai ce idan kika kawo abincin dama a rufe ai to wannan a ci balbal na gefen in kika zo kawai kika aje sai ki dan haka da hijabin ki sai ki dan ture sai wutan ya mutu sai ki ce iya a shanan ba wani to haka aka yi tana zuwa ta aje sai ta yi dabara ta dan kashi a ah, a ah, ah, mai gidan to ki ka a shanan da wuta ci ai iyakan a shanan to yanzu mu haka zai a ba komai ba komai fa ka san dabaran abincin ba zai ishe su so biyu ba ne so yake a ci abincin a duhu da haka sai yana ta tsoma hannun shi kawai baƙo ci abincin fa ci abincin shi ba ci yake ba sai hannun su yi ya dan haɗu kai sai haƙuri ba ƙwace ba ci yake ba kurin yana ta sa hannun ne baƙon ya ji cewa yana ci dan sai hankali fa kashi-kashi ɗin nan ashe ba nama shiru ne bakon ya yi tatul kaga ya zama bakon ne ya cinye duka ya suɗe kwano ya ce masha Allah ana zuwa sallah su baka idar sai manzo Allah ya ce Allah maka albarka Allah ya turo min mala'ika ban labarin yadda kuka yi da bakona ya ci ya ƙoshi ko kuka kwana da yunwa da ‘ya'yanku. Allah ya yi farin cikin haka yanzu ma kai da matanka kyautan kujeran aljanna. Eh, kaga wannan ba kyautan kujeran hajji ba yi, kyautan kujeran aljanna. kaga a me aka samu a tarban bako to haka ake so bako abun so na akwai da ba a son bako ba da zaran ya ga bako sai ya hada rai to kai haka ake zuwa a sanar da mutane haka kaza sai ka ya fara kiran wani wallahi na yi bako ko akwai wuri a gidanka wallahi na yi bako fa gidan na wai shiru ne haba da Allah bako da albarkan shi yake zuwa in iya ƙure a dakan ka kashe muku Allah zai turo wani albarka ne da bako ba a gudun bako da ba baka jana bako raba ne ka tari bako in bako ya zo kwana uku malam haƙƙi ne ka yi ta bashi ya ci ya sha safe rana yamma kwana uku to ya wuce kwana uku to kana da zaɓi kana iya catawa towa bako kai ma sai ka shiga ka yi buga-buga a gari ni kuma na sauke nawa amma kwana ukun haƙƙi ne dole ne bayan kwana uku sai ka ce za a ci gaba da bashi to wannan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ai ba zaka ce sai ka cigaba da bashi kai ma gobe zaka zama bako a wurin wani ai kamata dinu tudanu dan haka wannan yana nuna mana ladabin tarban bako ne dan haka annabi eh, Ibrahim ya zo musu da wannan dan maraki wacce take gasashe an soya an gama musu komai babu abin da ya rage sai dai su ci falamma ra'a aydiyahum to a yayin da ya ga hannayensu la silu ilaihi ba ta kaiwa zuwa ga inda naman take na kirahum sai ya fara kyaman al'amarinsu ma'ana ya ga yanzu gashi ya ya aje ga hannunsu suna ƙoƙarin hannun ya je sun gama ƙure maleji hannun baya zuwa in ya ɗan matso da naman sai hannunsu sai ya rage tsawo ha in kin gwada matsowa sai hannun ya sake raguwa na kirahum shine tunkiruhum sai fara inkari akan su, yana kai anya waɗannan mutane ne kuwa yaya dai haka a aje abinci hannun yana raguwa shi da kanshi ka san in wani ya ga haka zai ce kai na yi gamo zai fita da kudu to amma ina shi bai haka ba amma dai na kirahum ya fara kin su a rai ba wai kyaman su ba ya fara kin wani abu game da su yana jin kai waɗannan anya mutane ne gaba ɗaya kaga ya zama kamar na wannan sahabi din nan ne a wane ne ubayyu ɗan ka'ab wanda kullum yana ajiyan abinci a cikin su to kullun sai ga abincin yana raguwa rannan tsakan dare irin karfe biyun dare cikin duhu sai ji kukus kukus kukus ana barna sai ya miƙa hannu sai ya kama sai ya taɓa hannu amma da gashi gashi hannun mutum ne amma da gashi wani ko bargo mai kuliya ya kama ji da gashi gashi a duk zai sake da kudu ya ihu eh amma shi ya taba sai ji hannu ne kuma da gashi kuma yana motsi hannu sai ce jinniyun am insi amma aljani ne nake ji ko mutum sai ce jinniyun sai ce aljani ne yaya <laughs> sai ce algari ne to me kaka gidana ko tsoro bai ji ba ya ce wallahi satan abinci ya ce to yau ka shiga hannu ni kuma zan ɗau mataki in kai ne zaka ce na bar ma gidan ya ce yau ka shiga hannu ya ce don Allah rufa min asiri wallahi ni din nan kaza kaza kaza ya ce ba sakinka ya ce to zan taimake ka ya ce kai ne zaka ban taimako shedan ya ce a'a in dai kana karanta ayatul kursi kullum wallahi ka daina ganin take karanta sai ji shi ba sai ce gobe ka dawo to kaga kenan dan ka annabi Ibrahim ya fara inkarin al'amarin su wa awjasa minhum khifatan sai tsoron su ya fada a cikin zuciyansa kenan me mala'iku ba sa cin abinci ba sa sha'awan abinci duk yadda kai da mala'iku a kwata-kwata ba sa cin abinci shi yasa yana daga cikin falalan azumi yanzu duk azumi yake bakin ka ko to ba karamin daraja kake da shi ba. Mala'iku daga cikin fifikonsu ba sa cin abinci, to da rana kana da azumi baka ci baka sha ai, to kana da wani nau'i na darajar mala'iku ne a jikin ka Haka Ibn Rajabul Hambali ya faɗa. Da kai ma kana da wani gutsure ne yanzu, a dinyinin yininka na azumi ka daina damuwa da wannan yunwan. Akwai wani yankin falala daga cikin falalan mala'iku da an ɗan watso maka, kai ma baka ci baka sha. yanzu kai ma da za a ajiye maka to hannunka kai ma la sulu ilaihi ne amma fa sulu ne sai dai ka ki kaiwa baki imani ne kawai dan haka ba sa ci wa aujasa minhum khifatan sai tsoro ya kama annabi Ibrahim game da waɗannan halittun lamma ba'atha Allahu al-mala'ika liqaumi lutin aqbalat tamshi fi suwari rijalin shubbanin hatta nazalu Ibrahim fatabayyafuhu Imam Siddi yace waɗannan mala'ikun su aka aika su je su sanar da annabi lotsu cewa za a yi ruwan azaba. To, amma sun zo ne a sifan mutane, samari matasa, a sifofin mutane, sai suka sauka wurin annabi Ibrahim su yi rangadi kafin su wuce wurin annabi lotsu. Sai suka sauka a matsayin baƙi wurin annabi Ibrahim. Falamma ra'ahum fara ga ila ja a bi samininsa saminin fazabahu to da ya ga nan sun zo matasa ne ya ga wai kamar yunwa suke ji shine fa sa saka musu yankan wannan dabba aka kawo musu ya kawo musu ya ce ha yaya ba kwa ci wani wani magana ma aka ce ya Ibrahim inna la na'kulu ta'aman illa bi thamani suka ce a mu fa ba ma cin abinci illa bi saman sai da kuɗi suka ce sai da kuɗi ha qala sai ce fa inna li hadha samanan qalu wa ma samanuhu qala tadhkuruna smallahi ala awwalihi wa tahmidunahu ala akhirih fanazara jibril ila mika'il faqala haqqun li hadha an yattakhidahu rabbuhu khalil suka ce mu fa cin abinci sai da kuɗi sai to ai wannan abincin namu shi ma da kuɗinsa suka ce me kuɗin sai ce kafin ku ci ku ce bismillahi tunda ya kamo su kenan ku ce bismillah ku fara ci kuna kammala ci ku ce alhamdulillah shine kudin abincin ta to dama mala'ikun mala'ika Jibril ne da mala'ika mika'il sai mala'ika Jibril ya dubi mala'ika mika'il ya kai suka faɗa kasa kasa annabi ibrahim ba su ce lalle kuwa dole wannan mutumin Allah ya bashi matsayin khalil annabi ibrahim ba khalilullahi bane badadin Allah suka ce to dole Allah ya zabe shi ya bashi matsayin badadi dubi yadda ya ƙure mu an baton Allah a farko an baton Allah a ƙarshe don haka ya kusanto musu da abincin sai zama hannunsu baya isa ga abincin to shine sai firgita ya tsorata al'amarin ya rika tashi, to da saratu su saratu tana zaune a wurin ita ma da ta ga al'amarin ya faru a haka sai ta tashi ta fara yi musu hidima da ta fara yi musu hidima fadahikat ta yi dariya wa sai ta faɗa tana mamakin al'amarin baƙin ne ta ce ha'ula ina dimuhun bi an fusina karamatan lahum waɗannan baƙin baƙinmu ne ba mu sa bayinmu ne su musu hidima ba mu da kanmu muke musu hidima mun ka musu abinci amma duk wannan gudunma da muka yi musu ba su gani ba sun ƙi su ci abincinmu shi abin da ya bata ta dariyan dariyansu ta ta ce wato duk abinda da muka muku ba ku gode mana ba in an yi baki ana sa fadimai ne su yi aiki ku dubi mai gidana annabi ne ni matarsa ce mun cewa baƙi wannan bayinmu duk su zauna da kanmu muke muku hidima da kan shi ya je yanko dabban da kan muka soya muka gasa muka kawo amma kun ce ba za ku ci abincinmu ba Shi kenan kun kyauta ai irin kenan ka nuna mutum baka ji daɗi ba yaya zai zo ka bashi abinci ya kicin abinci wasu malamai suka ce mala'ikun su hudu ne akwai jibril akwai mika'il akwai israfil akwai rufa'il waɗannan mala'ikun su ne suka zo to annabi ibrahim da ya kama tsoro game da su ƙalu suka ce kai ibrahim la ta haf karka tsorata la ta haf karka tsorata inna mu ɗin da kake gani ursilna an aike mu ne ila qaumi lutin zuwa ga annabi lutu zuwa ga jama'an annabi lutu ma'ana an aike mu ne zuwa ga annabi lutu amma saƙon saƙon mutanensa ne don ai su jama'an ba za a yi musu wahayi ba sai annabi da ta saƙon mu je mu gaya wa annabin su lutu za a saukar da ruwan azaba kaga su za su ji saƙon a bakin annabi lutu ne ba a bakin mala'ikun direct ba da haka suka ce karka tsorata mu ɗin ɗan aiken Allah ne to kaga yanzu ya gane me ashe mala'iku ne ba mutane ba dan me mala'iku ba sa ci ba sa sha ashe da ya san haka tun a farko ba zai ma yi kunkurin a kawo musu abinci ba domin su mala'iku abincinsu da abin shansu shine abin da Allah halicce su da yin sa shine tasbihi su yi ta yi wannan shine abincinsu mala'ikan da kuma zai azaba shi duka din shine abincinsa duk mala'ikan da ga Allah ɗora mishi ga aikinsa to aikin shine cin abincin da haka da zaran ya bari ne zai ji yunwa wamra tuhu matarsa a lokacin ƙa’imatun tana tsaye ta ji wannan bayanin fa sai ta yi dariya kenan me ka san me ba ta dariya tunda ta ji an ce an aike mu zuwa ga annabi lodi to sa ta sani saƙon shine a asabtar da su ba maza suna neman maza ba suna aikin mutanen annabi lu namiji ya nemi namiji ba shine luwaɗi ba kiran abun da luwaɗi haramun ne haka shek usaimin yake cewa ko a kira aikin ai suna ludu ai suna luwaɗi kiran wannan aiki da wannan sunan haramun ne a musulunci domin sunan ludu din sunan annabin Allah ne ƙur'ani ma bai taɓa kiran shi da sunan aikin luwaɗi ba sai dai ce ya amalu na amala ƙaumi luɗi suna aiki aikin mutanen annabi luɗi to sai dai ka ce namiji ya nemi namiji ko kuma mummunan aiki na mutanen annabi luɗi haka ƙur'ani yake kiran abin da haka da ta ji cewa saƙon za a kai wa annabi luɗi to hankalinta ya kwanta yanzu a wurinta ta san azaba za a yi wa mutanen annabi lutsu yadda namiji yake neman namiji shine fa ta yi dariya ma'anan me dariyan jin daɗi da murna to da ta nuna jin daɗinta a akan wannan to fa ha, ita mata ta Allah ce sai muka mata naka albishir e godiya ne ai la in shakartum la azidannakum ma'ana duk lokacin da kaga Allah ya halakkar da mutumin banza in kai murna to kai ma akwai tukuici daga Allah amma mutum ya yi ɓarna wa addini a da mishi hukuncin Allah kai in kai fashi ko to kai maka jira naka a zaba wata la'ananniya da ta zagi annabi a Sokoto Debora da aka kashe ta ba shi na hukuncin Allah ba ai wani ya ji haushi to ya jira fushin Allah a kansa kai da ka ji daɗi ko don Allah da akwai tukwici a Allah ba zai barka a banza ba ka taba manzan Allah a da hukuncin Allah sai ka ji daɗi to kai ma wa bashar naha kai ma bashar naka kai ma ka jira naka albishirin duk mutumin da yau musulunci barna to ran da aka kifar da shi aka ɗanɗana mishi kuɗansa walla ka yi murna ka yi sujudu shukuri kai ma ka jira naka albishir zai zo ah, ah, ka kira shi baka da imani imanin kenan kai ma taran zai zo kan ka ci alheri zamu gani alheri kuwa zaka gani da ka tayi murna ba a ma yi azaban ba ka tayi murna a to ba dai ta yi murna ba da ba ta taba haihuwa ba ba fa basharna ha bi ishaqa to ita ma mun miki albishir zaki samu Ka gama maganganun malamin biyu ya fito wasu suka ce sun zo albishir za a halaka mutanen annabi lu wasu suka ce albishir ne na samun da to duk dai gashi sun kawo ita yanzu ta ya kawo ya ta samu haihuwa mai yiwa kai ma Allah bai nufa za ka haihu ba ta dalilin kayan murnan za a gama da wani mutumin banza Sai ma sai Allah baka kyautan ɗa wa ma zalika ala Allah bi aziz da haka yace mun mata albishir da Isaac to ba nan ba wa min wara a ishaɓa. bayan ma Isaac da ki samu ko to Yaquba zaki samu ɗa mai suna Yaqub ma'ana Yaqub din ba ɗanta bane jika ne ma'ana zaki haifi ɗa mai suna isaq. shi wannan isaq da zaki haifa annabi ne shi ɗin kuma zai zo ya haifi annabi Yaqub annabi ne annabi yaqub shi ma zai zo ya haifi wa annabi yusufa shine nabiyun ibnu nabiyun ibnu nabiyun ibnu nabiyun haka annabi ya faɗa ka alkarimu ibnu alkarim ibnu alkarim ibnu alkarim babba dan babba dan babba dan babba sabai sai shiru sai kallo ai annabi ya can ba gane karatun ba yusuf ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim kaga manya kenan daga suran nan sai suran sha'i suran manya kenan don haka yake cewa bayan ishaq kina da jika ma sunan shi yaqub wasu suka ce fa ka tai dariyan ai habat take jinin haila ne ya zo mata muhammad dan kai sai ce inna ha zahikat min annaha zannat annahum yuriduna an ya'malu kama ya'mala qaumi lutin imam al-kalbi yace innaha innama dhahikat lamma ra'at min ar-raw'i bi ibrahim jiddan diddai maganganu malamai suka wasu kace an ga suna da rauni ta yi dariya da sauransu diddai gashi nan amma dai ala ayi halin Allah da ya ce dariya ta yi tana wannan dariya na murna za a halaka mutanen annabi lut take aka mata albishir na samun ɗa bayan ɗan ma za ki jika mai suna Yaƙub. Yaƙub ɗinki zai haifi ɗa annabi Yusuf wanda zai kafa tarihi. A cikin annabawa, wane ne ya kafa tarihi wanda tarihinsa gwanin ban sha'awa in ba annabi Yusuf ba. Sura guda aka tattaro maka labarai da tarihi da darussa masu ɗimbin yawa, wanda sai da wani malami ya rubuta littafi, mi'atu fa'ida min suratu Yusuf. Fa'idoji guda ɗari a tarihin annabi Yusuf kadai sai mun zo sura insha Allah za a ga abubuwa da haka yake cewa qalat sai ta ce ya wailata wayyo kai tona ta san mata suna da wannan in abun farin ciki ya zo mata ya girma har za ta yi kanta Allah dai bata sani ba wayyo Allah ni kuma to shine ya wailata ya kai tona na shiga uku ka mata akwai irin wannan rudewa a alidu ni dan zan haihu wa ana ajuz ni tsohuwa wa haza Ali shekhan ga mijin nan na fa tsoho kutub amma za mu haihu tana mamaki inna haza la shay'un ajib tace mm, lalle wannan babban abun al'ajabi ne yaya gani nan tsohuwa sannan ga mijina tsoho sannan ni ba bakarare ne ai bi waladiha yakunu lahu waladun wa aqiba nasl kaza kaza kaza ta irga tace ni in haife shi sannan ya haifi da sannan ya haifi da ni din tana cewa kai ina lalle abun al'adabi amma me dole ta yadda al'amarin Allah Allah ne da al'amarin an ce ta kai shekara 70 lokacin annabi ya kai casa'in zuwa ɗari da wani abu amma gashi ana maganan haihuwa ta ce ina tsohuwa shine ajuz in ka ji ajuz tsohuwa karka ce ajuzatun tsohuwa ajuz tsohuwa ajuz din tsohuwa shi tsoho namiji shaihan shaykh tsoho dattijo ya ja shekaru ya manyanta Ta ce gani tsohuwa ga mijin nawa tsoho inna hadha la shay'un ajib lalle lalle wannan abun ban al'ajabi ne qalu sai mala'ikun suka ce a ta'ajabina yanzu ke saratu matan Ibrahim har ma mamaki kike min amrillah a al'amarin Allah kike mamaki al'amari ne fa na Allah Allah ne mai bada kyautan dan ya ce zai baku ke kan ko shekaran ki miliyan a duniya tunda al'amarin na Allah ne ai sai dai ki karba da murna rahmatullahi to ki ji da kyau rahamar Allah ne wa barakatuhu da albarkatun Allah alaikum ya tabbata a gare ku ahlal baiti iyalan babban gida ai babban gida ku annabin Allah Ibrahim fa baban annabawa abul anbiya'i baban annabawa don haka da albarkatun Allah ne ya tabbata gare ku ko babban gida innahu lalle shi Allah Hamidu. abin yabawa ne majidun Allah abin girmamawa ne to kaga wannan daraja ya tabbata daga nan ne aka samu ahlul bait iyalan babban gida kaga salatin da kake wa annabi to salatin tana koma zuwa ga gidan annabi Ibrahim Allahumma salli ala Muhammad sai me wa ala ali Muhammad sai ce kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai mai kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ma'ana lokacin da kake nema annabi salati da daraja wurin Allah in ka roka sai ka ce wai fa kamar yadda kai wa annabi Ibrahim wannan daraja da albarka kaga me ya nuna tun farko an yi irin wannan salati wa annabi Ibrahim to yanzu annabi ma ana sake mishi wannan salati ne shi yasa babu addu'a da yake tado maka da daraja sama da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin hadisai ingantattu kullum a cikin azkaru saba addu'an safe akwai yin salati annabi kafa goma ibn qayyim sai da ya littafi jila'ul afham fi salati ala khairil anam wurare mabambanta da ake bukatan ka rika yi wa annabi salati wurare guda arba'in da hadisai suka tabbatar kaga wane mutum ai فلما ذهب عن إبراهيم الروء فلما ذهب عن إبراهيم الروء وجاءته بشرى يجادلون في قوم في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منير يا إبراهيم أعرف عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنكم عن آياتهما باب غير مردود وإنهم آتيهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ma zahaba a yayin da ya tafi an Ibrahima daga annabi Ibrahim arrau'u firgici haka farko ya tsorata a yi. da ya ga hannunsu ba isa far aljanu ko mutane ko kaza to da wannan tsoron ya tafi ya bar shi waja'atul bushra albishir ya zo masa dan albishir biyu aka yi gabansa kawai yanzu ya zama ɗan kallo albishir na halaka mutanen annabi lutsu masu neman maza da kuma albishirin cewa saratu za ta samu ɗa to shi zai samu ɗan ai to yujadilu na fi qaumi lutsin sai fara neman ja da mu kuma akan mutanen lutsu an ga mishi bisa sai ya fara jayarin ka san annabi ran akwai tausayi yana to mutanen annabi lodin nan ku yi hakuri mana kar a halaka su yi ta musu wa'azi mana za su gane ai shi kuma yanzu abin da ya fara ja kar a halaka su Kasan suka ce dama asalin sunan Ibrahim ba larabci bane ba larabci bane yare ne na abin nan eh, yaren su mutanen annabi ba ne da ya taso amma ba larabci bane asalin sunan Aburrahim, rahim baban tausayi to sai ake kira da farisiyanci ibrahim da larabci manansu Aburrahim, rahim baban tausayi shi yasa annaba za ga shi tausayi yayi wa annabi ibrahim yawa yana da yawan kau da kai yana da yawan yafiya yana da tausayi yanzu duk barnan da suke fa abun ya dame shi amma shi yanzu da za a halaka su a gama da su ɗin, to shi ne kawai damuwan annabi Ibrahim. Shi ka ga a cikin annabawa shi yanzu annabi Ibrahim da yake wurin Allah din bayan wafatin duk wani yaro da ya rasu bai balaga ba to yana makarantan annabi Ibrahim annabi Ibrahim su yake yi yaro yana ɗanka yana rasuwa bai balaga ba to yana makarantan shi shi yasa shari'a ta tabbatar ko da ka haifa kafin a yi mishi suna ya rasu to ka karrar mishi suna dan zai aiki da sunan shi da sunan kai baban shi a wurin a makarantar annabi Ibrahim shi mai tausayi ne ni'mal abdu innahu awwab don haka sai fara ja da mu yana jayayya da mu game da mutanen annabi lu yana neman karfa aje a halaka su inna ibrahima Allah ya ce kun san lalle annabi ibrahim kuwa la halimun mahakurci ne awwahun mai komar da al'amari zuwa ga Allah ne awwa ma'ana mai yawan ibada ne muni yana komar da al'amari zuwa ga Allah shi kuma yanzu tausayin so ya kama shi ya kuma za a yi musu haka ya Ibrahim ya kai annabi Ibrahim a'rid an haza ka kau da kanka akan wannan matsalan bai shafe ka ba eh to sun ga yana ta neman yin katalanda suka ce to kai Ibrahim tsaya wannan fa bai shafe ka ba mutanen ka mu halaka ba mutanen annabi lutsu ne to ka ka cire kanka akan al'amarin ka kau da kai innahu qad jaa amru rabbika lalle fa al'amarin ubangijinka ya riga ya zo ne an riga an ba mu zantar za mu saba umarninsa ne wa innahum kuma lallai su mutanen annabi lotso din nan atihim azaban Allahn ku sai ya zo musu lallai azabun azaba ne ghairu mardudi babu komarwa dole sai an yi to wannan ayoyi uku labari Allah yake bayarwa cewa wannan firgici da tsoro da ya shiga zuciyan annabi Ibrahim dangane da waɗannan mala'iku da suka kici suka ki shan abin da ya kawo musu ƙarshe suka mishi albishir na cewa zai samu ɗa mai suna Ismail a Ishaq suka kuma yi mishi albishir cewa za su halaka mutanen annabi Lutu a haza ya kolu to daga nan fa annabi Ibrahim sai ya fara magana yana cewa kamar yadda Sa'idu Ɗan Jibir ya faɗa game da wannan aya mala'ika Jibrilu da wasu mala'iku da suke tare da shi da suka zo suka cewa annabi Ibrahim, Inna muhuliku ahala hadihil ƙarya, lalle za mu halaka, za mu dirkaki, za mu gama da mutanen wancan alƙarya, wace alƙarya, alƙaryan mutanen annabi lodi, za mu gama da su, za mu halaka su, tsala lahum. Annabi ya ce da su, a tuhuliku na Yanzu jama'an alƙarya guda za ku halaka fi ha salatu mi'atu mu'mina. a cikin garin fa akwai mumini haɗari uku ko don albarkacin muminan nan ku kyale waɗancan mana shi ne abin da ya fara nema ƙalu suka ce la'a'a a fatuhu likuna ƙaryatan fi ta mu'min suka ce ba za mu janye ba ya ce to amma za ku halaka alƙaryan da mumini har ɗari biyu fa a ciki kenan ashe ya ce ɗari uku wai don a ga da yawa a kyale suka ce ba za mu bari ba ce to sun kai ɗari biyu dai to duka dai don a bari suka ce ba bari fa sai ya ce to a cikin alkaryan fa akwai mumine mutum arba'in fa suka ce ba za mu bari ba ya ce wala har to sun kai talatin suka ce ba za mu bari ba ya ce muminan fa su biyar kaga abin da duk da wanda lokaci bai fi mutum biyar ne suka yi imanin ba annabi ran karka ce ya yayi fa wai duk yana ta saka ya zancen ne wai a dan yi rufa rufa mana a kyale kaman gwamnati ne ta ce to akwai wani abinci gaba da take so ta kawo hawul amma tana so ta dubi wani gari ya dace to kai ma sai ka je kana wakiltan coba. sai ka ce a ka dancoba ah dancoba kan kuna da yawa sai ka ce ai mun kai miliyan ɗaya in hmm, kai ka san ba ku kai ba ai amma me yasa ka faɗi haka idan eh, abin ya zo kaga alheri kake nema wa garin sai aka ce kai kai ina ka kai to ko je ba mu kai ɗari biyar bayan labai tun da mun kai ɗari takwas ai dubu ɗari takwas ai yayi sai ka fara baya baya kenan kaga za a tamo ka to shi ma annabi ibrahim ya ga za su tamo ne in in ibrahim ya <laughs> to ai sun kai ɗari biyu a to karshe da yace to su biyar muminai biyar to da yace su biyar din nan sai suka ce ba za a fasa ba fa sai ce a ra'aitukum in kana fiha rajulun muslimun wahidun atuhlikunaha to shikenan mu je kaddara ma garin mumini kwaya ɗaya rage ku dai sai kun halaka suka ce a'a mu fa Ibrahim ka ci an aike mu ne fa mu yi aikin mu inna ha lutsan. sai to to ku ji a garin fa annabi lutsu annabi guda fa a garin yake to dai annabi ai waliyi ne a garin fa akwai luɗu. suka ce na hannu a'lamu biman fiha mun fi ka sanin suwa suke garin aiko lannu nan jiyannahu in dai lutsu ne damuwanka karka damu za mu tseratar da shi wa ahalahu iyalansa ma duka ma'anan iyalansa anan mabiyansa da waɗanda suka yi imani da shi duka za mu kubutar da su amma fa ka ji in lamra a tahuban da matarsa ita kam za a halaka ta ita ba luwaɗin take ba amma tana cikin ƙungiyar kai ta zo ta koma ma a gidanta ake zuwa a yi mitin ta zanto magajiya tana iya haɗa namiji da namiji su yi luwaɗi da ka ita ma memba ne da ka suka ce matar shi kam ina inna ha asabaha ma asabahum duk bala'in da zai shafi al'umman ita ma sai ya shafe ta daga nan na Ibrahim ya to magana ya kare abun ya fi karfin shi ya samu ya natsar da kanshi tunda me an ce wannan lotsu zai tsira waɗanda suka yi imani za su tsira iya waɗanda suka kira wa kansu ruwa su kaɗai ne bala'in zai ƙare a kansu Ƙatada da waninsa suke cewa a fara'aitun in kana ha mu'minan wahid da na ya ce to ya kuke ganin akwai mumini ɗaya za ku fasa yin halakan suka ce Allah sai mun halaka sai ce to a ciki akwai lutufa suka ce e za mu kubutar da luɗu ba abin da zai same shi da Allah ya ce inna ibrahima lallai annabi Ibrahim lahalimun, cikakken mahaƙurci ne, awahun mai ibada ne, muni mai komar da al'amarinsa zuwa ga Allah ne, mumini ne bawan Allah ne, an yabi annabi Ibrahim da waɗannan sifofi kyawawa, mun karanta ire-iren ayoyin nan a baya, da aka sai Allah ce, Ya Ibrahim, kai Ibrahim, ka yanzu Allah ta ko baki. ya ji duk tattauna wanda ya gudana tsakanin mala'iku da kuma annabi Ibrahim sai Allah ya sako baki ya ce, Ya Ibrahim, kai annabi na Ibrahim a arzan haza ka kau da kai ka bar su, ka kau da kai akan wannan al'amarin ni na sa su je su halaka. Tunda annabi lodu kawunka da waɗanda suka yi imani da shi za su kubuta, kai dai ka kyale su, kawai ka kyale su je su yi al'amarinsu. Innahu lallai shi al'amarin qad jaa amru rabbik al'amarin ubangijin naka fa ya riga ya zo ma'ana ruwan azaban da Allah ya tabbatar zai faru to abun ya zo don haka babu sauran ɓata lokaci ai annahu na naqaza fihim alqada hukuncin Allah sannan ƙaddaran Allah ta riga ta zartu, ta riga ta tabbata, wa haƙƙat alaihimul kalimatu bil halak, kalman Allah ta riga ta tabbata alƙalamin Allah ta riga ta rubuta ba ta gogewa cewa halakan yau za ta faru wa hululul ba'asi sannan tashin hankali a yau ne mutanen annabi lutsu za su fada allazi la yaruddu anil qaumil mujrimin wanda irin wannan azaban in ta zo Allah baya dauke ta akan mutanen banza don haka Allah alƙawarin sai ya gama da shi to suna kan mummunan aiki ne namiji yana wa namiji innakum lata'tunar rijala shahwatan min dunin nisa domin namiji ya nemi namiji munin aikin ya fi muni akan zina namiji ya nemi mace ko ba ta hanyar aure ba domin wannan namiji ya nemi namiji wani bala'i ne kai wannan bala'i wanda jinsin ku ɗaya ta ina za ka yi sha'awar shi a wayi gari namiji jinsinka kana sha'awan shi kai ka so nan bala'i yayi bala'i wanda ya zina ma za a ce eh sha'awan mace ce amma wannan namiji ya sha'awan namiji kai ka san abin yayi muni da haka Allah ce ba za a daga kafa ba to yau ka dawo zamanin mu yau fa ana wannan aiki namiji ya nemi namiji wallahi ana yi da yawa yanzu nan Najeriya ba garin da zaka je babu kungiyan namiji ya nemi namiji namiji ya nemi namiji a kanon nan hukumar hizba ta sha tarwatsa taron maza wai an zo namiji zai auri namiji a wannan yankin a yankin borno state din nan akwai local akwai garin da kusa-kusa da mota nan ba zan faɗi sunan garin ba akwai shekaran da an ji an tarwatsa namiji zai auri namiji amerika sun sha zuwa da bayanin a majalisansu a halatta auren jinsi an taɓa yunkurin zuwa da shi a Najeriya ‘yan majalisa suka tada bayanin ba su yadda ba musulman cikinsu amma ba ka bar an fara samun waɗanda suna goyon bayan al'amarin auren jinsi namiji ya auri namiji mace ta auri mace yanzu ka duba mutanen annabi lodo kawai namiji ya nemi namiji ne to mu yau kuma an samu astihaq maɗigo mace ta nemi mace yanzu ka san akwai matan da da ba ta sha'awan aure kwata-kwata kawai don ko ta auri namiji ba ta sha'awan namiji ne kawai totally ba ta sha'awan shi ita tana sha'awan matakai yar uwarta ana kiransu su kuma yan maɗigo har ƙungiya suke da shi in sun ga junansu sun sani kamar yadda ka ga maza masu neman mazan suna da nasu ƙungiyan su ya in sun ga junansu sun san wannan memba ne har suna da tashoshinsu na intanet in kawo net in kawo intanet in kawo kaza da duk da shafukansu da pages ɗinsu har suna yin group whatsapp da facebook da sauransu da nambobin waya za a haɗu a wuri kaza namiji ya nemi namiji wani ma ƙarshen ta'addancin bokan zai nuna luwaɗin ma namiji ya nemi namiji sai a makka ko a madina a can za a je a yi ɓarnan. ana kafirci fa ana barna da haka sai ga mace iya mace ta cika sosai amma Allah ba ta sha'awan aure madigo take yi mace ce take biya mata bukata wata kuma za ta yi auren a matsayin basaja ta ɓoye kanta ne tana da ƙawayenta da za zo suna neman juna mijinta in zai shekara bai neman ta ba ko a falanta baya damunta in ƴar uwarta mace ce za ta neme ta tafi gamsar da ita ma akan in namijinta ne wannan duk bala'i ne da tashin hankali da haka wannan musiba ne ire-iren waɗannan musibin sun kai Allah ta tashi duniya sun kai mu yi ta ganin jaraba da ibtila'in da muke fama da shi amma gobe za mu zo za mu ƙara bayanai akan waɗannan matsaloli ɗin don abu ne gaskiya na damun al'umma a halin da ake ciki kuma abu ne da ya kamata duk garin da jama'a suka san ga waɗannan masu maɗigo ne to wallahi ko a ajiye su su duba ko a kore su a garin in ba ka za su a gari bala'i in aka ga nan maza suna da ƙungiyansu a gari to a kore su a garin ai ko ƴan gari su da ke su kore su ko dan garin ya zauna lafiya an ba ka ba irin musiban da ya shafi garin annabi lutsu ba sai zai shafi garurukanmu ba Allah dai kawai ya tsare mana za mu tsaya a nan mu zo mu tashi aya ta hamsin saba'in da bakwai da ja an rusulu na kaza kaza abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuɓen harshe Allah madaukakin sarki ya fi mana na'am to at takbir hmm, ka san asusun marayun nan dan albarka ne kullun sai sake samun albarka yake to Allah kai mana albarka wani ya bada naira ɗari Allah ya sa wannan naira ɗarin albarka Allah ya ruɓanya masa wannan dukiyan Allah ya ƙara masa arziki subhanallah ajijiya ne tsayuwan ai Allah ya ruɓanya masa dukiyansa Allah ya ƙara wa dukiyansa albarka bukatun da yake da su gaba ɗaya Allah ka biya masa bukatunsa abubuwan da yake zama mishi matsala a rayuwa Allah ka magance mishi wani ya ba da naira ɗari biyar Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara arziki mai albarka Allah ya albarkaci dukiya Allah albarkaci sana'a Allah biya masa bukatu duniya da lahira wani ya ba da naira ɗari biyu Allah ya ƙara wa dukiya albarka Allah ya albarkaci arziki yadda ake faranta marayu rai Allah ya faranta musu rai wannan kuma inuwa ne inu inu inu ya ba da naira ɗari biyu Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara dukiya albarka bukatun da ya sa a gaba Allah ka biya mishi bukatunsa wani ya ba da naira ɗari biyar Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗe Allah biya bukatu duniya da lahira Allah kada ya hau da bala'i bulamakun ba ya aiko mana da naira ɗari biyu Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗi Allah ya ƙara rufa asiri Allah ya ƙara wa dukiya albarka duk bukatun da yake da shi duniya da lahira wanda mun sani da wanda ba mu sani ba Allah ya biya masa abin da yake za matsala a rayuwarsa Allah ka magance mishi su da sauran duk waɗanda suka tallafa a baya zuwa yau kullum muna sake musu addu'a Allah ya ƙara wa dukiyansu albarka, Allah ya ƙara wa arziki albarka, Allah ya ƙara rufin asiri a rayuwa, sana'a Allah ya sa wa sana'a albarka, Allah ya ƙara arziki mai amfani, waɗanda ba su bayar ba muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ka musu abin da za su bayar, waɗanda ma sun bayar Allah ya ƙara musu buɗe su ƙara bayarwa ɗin, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara wa dukiya albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika